2022 miladiya za mu ci gaba da karatun fassarar alkur'ani mai girma daga inda muka tsaya a suratun nisa'i za mu tashi a faɗin allah subhanahu wa ta'ala aya ta 95 a suratun nisa'i la yastawi minal min na gairu uli darar na'am بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما Allah subhanahu wa ta'ala yana mana magana a kan shi kowane munasaba idan ya zama abin da ake bukata kenan a lokacin watan girman ladan ibada yana zama shine mafi girma gwargwadon halin da ake ciki da abin da ake bukata misali yanzu a cikin watan ramadana din nan yadda rayuwa ta yi tsanani a mafi yawan al'uwa ne ko walida ne a hayyan idan ya ce e ya ce fafihi ma fajahid haka saboda haka a takaice dai a nan wajen ana magana ne wajen kwaɗaitar da mutane don a fita a yi jihadi domin ɗaukaka karmar Allah domin kare baiban musulunci don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a waɗanda suke zaune suka zauna ba su tashi ba kuma lafiyansu lau amma suka zauna ba su tashi sun fita domin ɗaukaka kalmar Allah ba to ba za su zama daidai wanda kuma a lafiyansu lau ba masu cuta ba ba za su zama daidai da masu jihadi a hanyar Allah da dukiyansu da jikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita masu jihadi da dukiyansu da jikinsu akan wanda suke zaune ba su tashi ba amma dai kowanne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mashi alkawarin kyakkyawa amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita masu jihadi akan wanda suke zaune lada mai girma wannan ayar tana da kissa marwan ibn al-hakam ya ruwaita daga zaid ibn thabit wanda yake marubucin alkur'ani ne cikin marubutan manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce manzan Allah sallallahu wata rana ina zaune cinya ta fahid ɗin sallallahu alaihi tana kantawa kamar tana jingine shi muna zaune tare kenan sai na ji nauyinta alaman ana masa wahayi inna sanulqi alaika ƙaulan thaqila saboda haka bayan an gama wahayi ya ce in rubuta da ake rubutawa sai ya rubuta la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim bayan gama karantawa an rubuta ta sauka sai abdullahi ibn ummi maktum ya ce ah ya rasulallahi to yanzu aka ce haka muya kenan allah ne ya jarabce mu da wannan jarabawan Allah ne ya jarabce mu da rufewan ido da makanta ya sa ba za mu iya tashi mu yi jihadi ba kuma an ce ba mu daidai wanda suka tashi suka yi jihadi sun fi mu manzo Allah ya ce to haka dai Allah ya saukar ana zaune a nan sai wannan yanayin ya ƙara itira'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ƙari a cikin aya shine gairu ulid darari la kaidu na minal mu'minina ghairu ulid darari anan wajen akwai darasi guda biyu darasi na farko jarabawan imanin masu raunin imani ko a ce jarabawan imanin mu'minai domin mafi girman jarabawan imani shine mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi mutum tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da ne mafi girman ɗaukaka to amma kuma mafi girman jarabawa ne a imanin mutum domin abu kaɗan zai faru sai kafa ya zame akwai waɗanda masu rubuta wahayi ne idan suna rubutawa sai manzo Allah sallallahu alaihi sai su karasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rubuta haka Allah ya sauke ce kai ashe Qur'anin ma dai kawai ka cinci ka cici ne sai su ridda wal iyadu billah girman jarabawan imani na farko abu na biyu a watau mu gane Allah subhanahu ta'ala da hadaf ɗin da hukuncin duka Allah ne yake sauke su ina fata an fahimta da abubuwan da suke faruwa a rayuwa wannan ya ce kaza wannan ya amsa mashi da kaza wannan ya yi kaza da kuma hukuncin nassin da zai sauka ɗin duka daga wajen Allah ne ko ba haka ba to tunda duka daga wajen Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala shi yake sanya hadath ya dace da nassi dama Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewan haka zai faru to amma dole sai an sami wani mu'mini hadath ɗin kenan domin idan da ayoyi ba su dace da ahdath ba to da aikata su sai su yi wa bayi wahala daga baya ka kaddara duka kawai Allah ya saukar da alkur'ani lokaci ɗaya gaba ɗaya ne aka ce ga nan ku aikata da sun yi wa al'umma wahalan aikatawa daga baya amma kowane aya in zai sauka sai ya dace da wani hadath watan wani a wani abu da zai faru sai wannan abin da zai faru ya rabbatu da ayan sai ya zama darasin da ake so a ɗauka daga ciki sannan abu na ƙarshe muhimmi shi abdullahi ibn umi maktum yana rayuwa ne kamar yadda sauran sahabbai suke rayuwa tare da tadabburi da aikata ayoyin alkur'ani yana ɗaura kansa kullum akan ma'aunan maganan Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ana sauke wannan ayar sai ya ɗaura kansa a wannan ma'aunin sai ya ji bai cika skelin ba sai ya sauri ya koma wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine abin da ake nema daga kowane mu'mini ko da yaushe ka zama kullum kana ƙoƙarin ka ɗaura kanka a ma'aunin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah ya faɗa ka ɗaura kan ga ya dace wanka da wannan abin ya cika wanka da wannan sharuɗɗan idan umarni ne ya aikata wanka da wannan umarnin idan hani ne ya nisantanka da wannan hani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu uli darar an ce wannan ayan ta sauka akan a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita Tabuk ne aka zo wasu wa ala thalathatin ladina khullifu din nan waɗanda aka bamu labarin su a to su ne ka malik a da marara da hilal su uku suka zo ba su tafi ba daidai mun san kissansu su domin a ka'ida idan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira ya ce a fita a tashi a je jihadi to ya zama wajibi ga duk wanda ba ya da wani uzuri watan uzuri na rashin lafiya ko uzuri na wani umurni manzan Allah sallallahu alaihi ya daura shi akan wani aiki ya zama shi wajibi ya fita to amma idan ya zama wanda ba su fita kadai daga kafirai sai munafukai dama munafukai su kullum suna cikin kirkiran uzurin da zai hana su fita to wannan da aka zo fita tabuk a waɗannan mutanen suka ɗan yi ƙasa a gwiwa kamar da yadda aka san kissan su daga baya kuma suka zo suka tuba kuma bayan kwanaki ciki na jarabawa Allah subhanahu wata'ala ya karɓi tubansu to aka ce a su ne amma kan duka wanda aka yi umarni da nifar bai fita ba shi ma idan yana da imani wani dalili na rauni ya sa bai fita cikin wannan kiran ba to shi ma ayan ta gaskatu a kan shi la na minal mumini na ghayru Dorari. darari wal na fi lillahi bi amwalihim wa anfusihim da waɗanda suke jihadi akan hanyar Allah da dukiyoyinsu da rayukansu ba za su zama ɗaya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce فضل الله المجاهدين bi amwalihim على القائدين درجة الله daraja Allah يا wa ta'ala ya fifita masu jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu akan wanda suke zaune da wani mataki wata wanda zai fita domin ɗaukar man Allah idan muka lura Allah subhanahu ta'ala yana kaddamar da amwal akan anfus domin wanda za su iya bada jihadi da nafsu ɗinsu suna da yawa suna da yawa amma masu wanda za su iya bayarwa da dukiyansu su suka fi karanci shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ambatan su kullum wata masu dukiyan a farko kadda bayarwa don ɗaukaka addinin Allah subhanahu wata'ala wa faddala Allahul mujahidina alal qa'idina Allah subhanahu wataala ya bai ce faddala Allahul mujahidina ala gairil mujahidina ba sai ce alal qa'idina domin zai yi mutum ya tashi yana cikin wani aikin jihadi din yana cikin wani aikin Allah ne amma an ce qa'id to shine wanda ya zauna bai yi komai ba to su ne Allah subhanahu wataala yake magana akan su ajran azima watan da lada mai girma bambancin ladan mujahid da wanda yake zaune darajatin minhu darajatin minhu wa darajatin minhu wa magfiratan wa rahma wa kana Allahu ghafurur rahima wato Allah subhanahu wataala ya fifita su da darajoja kaga a can an ce darajatan sai Allah ya ce a karka ji darajatan ka dauka matsayin guda ɗaya ne bambancin a matsayi ne mai yawa bambanci ne mai yawa tsakaninsu darajatin minhu wa magfiratan da gafara daga Allah subhanahu wataala wa rahma da jin kai wa kana Allahu ghafurur rahima Allah subhanahu wataala ya kasance mai yawan gafara mai yawan jin kai a ah. darajatin din nan malamai suka ce ne wanda Allah ya faɗa a cikin suratul tauba ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi dhalika bi annahum la yusibuhum dhama'un ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون درجات قد بقي كو آه لا يصيبهم ضمأ wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillahi wala yata'una mawti'an yaghizul kuffara wala yanaluna min adubin nailan biyar wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan bakwai kowanne daga cikin wannan daraja ne mataki ne ɗaukaka ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah yana basu lada na musamman akan wannan darajar da suka taka wanda yake shine bambancin darajar mujahid fi sabilillahi da wanda yake zaune kalman jihadi a nan so da yawa wasu mutane suna son al'umma musulmi su zama wato masu kaman gujewa kalmar ta zama in an ambace ta wasu ya zama kaman wani abin tuhuma alhali kamar yadda ko da yaushe muke yawan faɗi kalman jihadin nan fa ba wani abu bane face gwamnati ta nemi tabbatar da adalci ta hanyar kare kanta ko ta hanyar kare masu rauni shi nan abin da ake nufi da jihadi gwamnati ta nemi tabbatar da adalci ta hanyar kare kanta daga ta'addancin mai ta'adda ko ta hanyar taimakon mai rauni wanda ake cutar da shi duk wani jihadi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa in ka ɗauke shi za ka ga ba zai fita daga cikin wannan ma'aunan ba kuma yanzu ana nan ana tabbaka yanzu masu da'awan munanta magana a kan musulunci cewa musulunci ya yaɗu ne da ƙarfin takobi da sauran irin waɗannan maganganu, sun manta su da suke wannan maganan yanzu civilization ɗin da suke takama da shi yana tsaye ne da ƙarfin nukiliya ko ba haka ba ne da ƙarfin makami yake tsaye da ƙarfin nukiliya wanda yake da shi to shi kenan yana da mana'a na ya tabbatar da abin da yake so ya tabbatar kuma suna da'awan ƙoƙarin tabbatar da adalci ne yanzu haka ana cikin yaƙi a wani sashin duniya kuma yaƙin dalilin yaƙin shine wata ƙasa tana jin cewa ba ta amince wa bodanta ba za a iya cutar da ita ta bodanta don haka wannan ya zama mata shar'iyya ya zama mata dalili na ta kai hari a ƙasan da ba ta amince tana tsoron za a iya cutar da ita ta wannan ƙasan to ai shine yaƙin da addinin musulunci din kamar misali ijla'in banu nadir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a fitar da banu nadir kaga shi ba ma yakan su akai ba fitar da su akai akai su wani waje amintacce kad dai su zauna anan saboda ya za a yi muna zaune bayan mun yi alkawarin zaman lafiya da ku muna tare ku je ku hada alkawarin yarjejeniya ku kamar dai nato din yanzu da ake magana ku yarjejeniya da wanda suke yakan mu mutanen makka suke cikin yakin mu kuma muna zaune a gari ɗaya da ku aƙalla ku bar garin saboda haka ba za ku san sirrinmu ba ba za ku san to duka wani yaƙi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi yi yayi zaka samu idan ka ɗauke shi zaka ɗaura shi a wannan ma'aunin zaka samu yaƙi ne wanda yake dama Allah subhanahu la ya faɗa mun karanta jiya ko uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu dama Allah subhanahu wataala bai umurni da yaƙi ba sai dan kare kai sai dan an yaƙi al'umman musulmi ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marratin wa hum bada'ukum awwala marratin atakhshawnahum fallahu ahqqu an takhshaw in kuntum mu'minin ko wa hum bada'ukum awwala marratin su suka fara yaƙanku dan haka Allah subhanahu wata'ala yayi maku umurni udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu don haka an yadda ku tashi ku kara kanku da haka yin uwa kada mu zama wato in an ambaci jihadi mu zama cikin domin mutane kala biyu ne muke da su kullum cuta kala biyu ne da waɗanda da an ambaci jihadi shi kenan sai su fara ƙoƙarin kame-kame suna ƙoƙarin su kare suna ganin shi kamar wani datti ne sai sun kare musulunci sun zama kamar suna neman sai sun nema wa musulunci hanzari daga jihadi alhali jihadi ba wani abu bane illa gwamnati ta samar da wani tsari na kare kanta ko kuma tabbatar da adalci su yanzu yaƙe-yaƙen da ake yi ma na tabbatar da zalunci ne ko a zargi ƙasa tana da wani abu da an san ba ta da shi a faɗa mata a halaka ta a ƙarar da talakawanta da basu ji basu gani ba a ƙona ta a lalata ta sai daga baya a zo a ce wallahi kuskure aka yi ashe da an zaci kaza ne ashe ba kazan ba ne kuma kaga a ce a irdi ma jiya muka gama a irdi da addini Allah su mata ce fata bayyanu fata bayyanu ba a gina waɗannan akan zato saboda damage ɗinsu yana da yawa da yan uwa babu wani abin nadama ko abin ja da baya ko abin yankan hanzari a cikin jihadi jihadi abin da yake nufi shine gwamnati gwamnati ta musulunci ta kara kanta ta tabbatar da adalci ta tabbatar ba a cuci masu rauni ba kuma ta tabbatar masu ta'addanci ba su auka mata da ta'addanci ba ko da yake jihadi ɗaya daga cikin ma'anansa ne wannan amma a gaskiya in muka kalli jihadi da faɗi za mu ga cewa faɗinsa ya wuce haka jihadi abin da yake nufi shine struggle ƙoƙarin tabbatar da gyara ko tabbatar da alkhairi da kowace hanyar tabbatar da alkhairi shi yasa zaka ga Allah subhanahu ta'ala yana ga manzan Allah ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wagluz alaihim jahidil kuffara wal munafiqina mun sani kuma Allah subhanahu ta'ala bai umurni da a yaƙi munafikai ba ba inda Allah ya umarni da a yaƙi munafikai amma gashi a nan Allah yana ce masa jahidil kuffara wal munafiqina ka yi jihadi akan kafirai da munafikai abinda ake nufi da jihadi ashe ka yi struggle ɗin tabbatar masu da gaskiya a falatu ta ilkafirina wa jahidhum bihi jihadan kabira wa jahidhum bihi jihadan kabira wa jahidhum bihi jihadan kabira wannan ayan suratul furqan ta sauka ne a garin makka bil ijma kafin a shar'anta jihadi don haka dai abin da ake so a ce kalman jihadi ba kullum yana nufin yaƙi ba ne mun faɗa yanzu ya ɗazu ɗazu kuma cewa yana zuwa da ma'anoni da dama ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani lokaci aikin hajji shine mafi girman jihadi ko wasu sun zo sun tambaye shi ya rasulullah muna son mu yi jihadi to lokacin kuma an riga an sami istikrari a masu kawo ta'addanci ga al'ummar musulmi sun daina kawowa al'ummar an bar su an bar musulmai su muzawala su yi ibadan su su bauta wa Allah yanda Allah ya umurni saboda haka da aka zo aka ce ana so a yi jihadi sai ya ce to abin da za a yi na afdalal jihadi hajjun mabrur ya ce mafificin jihadi shine ka yi hajji wanda yake mabrur Allah ne ya san hikiman da ke cikin kiran Abdullahi jihadi hajjun mabrur amma mun san dai akalla a aikin hajji ba za a zauna haka nan soja kila in ya zauna baya exercise baya motsa jini kila in jihadin ya tashi ya zama yayi rauni amma in har zai tashi ya bar madina ya taka wani lokaci a ƙasa wani lokaci akan abin hawa ai kwanaki a je hajji san dai irin kai da kawo wanda ke cikin aikin hajji to ka san babu shakka akwai motsa jini na idan an yi kira to za a iya amsawa kuma za a sami abin da ake nema to da kuma wasu ma'anonan wanda za su iya fakko mana to haka za a gani kamar hadisin da muka kawo na wanda ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi saboda yanayin da ake ciki ko ya ce menene mafificin jihadi ya ce ka gaya wa sarki gaskiya wato a nan kama a ce advisor wanda aka ɗauka mai ba da shawara ko ma wanda ba a ɗauka mai ba da shawaran ba mun sani shugabanni wani lokaci giyan mulki na ɗaukan su sai ya zama abin da suke ji kawai shine abin da suke son ji abin da suke son ji kadai shine abin da suke son ji to a sami wanda zai faɗa masu gaskiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin jihadi domin faɗa masu gaskiya kila zai ba da dama a ceci al'umma da dama a dalilin wannan gaskiyan da za a sami wanda zai faɗa masu manzan Allah sallallahu sallama ya ce shine Abdul Jad amma kuma faɗa masu gaskiya ba yana nufin kausasa masu murya ba abubuwa biyu ne daban-daban ba wai dole gaskiya ba za ta iya faɗuwa ba sai an sa ta cikin ƙalab na kakkausan murya Allah subhanahu ta'ala bai umarni da kausasa murya ga shugabanni ba dukanmu mun san kisan dai sarkin da aka zo masa ko za a yi masa nasiha ya ce malami ya masa nasiha ya ce a ranka ya daɗe amma fa ni kalma na da zafi ya ce a to ka bari ce a ya za ka ce in bari ya ce to ai na san dai duk lalacewa na ban kai fir'auna ba kai kuma duk nagartanka da zamanka na Allah baka kai annabi Musa ba amma na ji Allah ya ce ma annabi Musa da Haruna wa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha fa kula lahu ko qawlan layyinan saboda haka a don haka tunda har fir'auna za a ce a gaya mashi magana mai sassauci a gaya mashi magana cikin hikima a gaya mashi magana babu kausasa murya to ba dalilin da za ka zo ka ce wai kai ba za ka iya mun wasiya nasiha ba sai ka kausa samun murya don haka babu shakka shugabanni suna bukatan a gaya musu gaskiya amma kuma masu faɗin gaskiya suna bukatan su koyi ladabin faɗan gaskiya ɗin idan idan abin da suke bukata shine a yi aiki da gaskiya domin idan akwai abu guda biyu ka zo ka faɗa wa mutum gaskiya don ya aiki da gaskiya ko ko ka zo ka faɗa wa mutum gaskiya don a ce kai jarumi ne ka kalli fuskan shi ma ka faɗa masa abubuwa biyu ne daban-daban idan kana so a yi aiki da gaskiya ne to ka faɗa masa ƙaunar layyinan ka faɗa masa cikin hikima ƙila sai Allah ya shiryar da zuciyansa ya kwantar da zuciyansa ya sa ya ɗauki wannan gaskiya amma da wahala a faɗa wa mutum wanda yake jin giyan mulki a faɗa mashi gaskiya da kakkausar murya kuma sannan ya ɗauki wannan gaskiya abin da zai faru shine a hashiyansa yan banin yan fada za su ce ai duk yadda gaskiyan take gaskiya za su canza su ce ƙarya ne ɓata ka yake sanyi ko shi kenan sai ya zama an toshe wannan gaskiya an rasa daman amfanar al'umma to idan amfanan al'umma ake nema to a sami hanya da ta dace wajen isar da sako idan kuma ana son a zama heroes ne a wajen talakawa to shikenan za a iya a faɗi duk yadda ake so amma ba dole bukatan da ake so kuma a samu ba amma dai dole a ji tsoron Allah dole ya zama an faɗa wa shugabanni gaskiya faɗa wa shugabanni abin da suke son ji munafunci ne kuma a mafumul mukhalafa na cewa mafi girman jihadi shine wannan to kaga mafi girman tabewa a babin faɗin gaskiya shine mutumin da zai zama yana munafuntan masu mulki yana faɗa musu abin da suke son ji ko da ya saba da abin da yake shine gaskiya shine zai amfani al'umma darajatin minhu wa magfiratan wa rahma wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne Allah subhanahu wataala mai yawan jin kai ne na'am innal ladina innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustat'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha wa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim Allah subhanahu wataala ya ce waɗanda mala'iku ke karɓar ransu ko suka karɓi ransu suna masu cutan kansu suna tambayansu ina kuke ne ba ku fito kun zo kun karfafi al'umman musulmi ba sai ce ai wallahi muna can ne ababen raunanawa watan an raunatar da mu a ƙasa kalu alam takun ardullahi wasi'atan hajjuru fiha sai ce ah shin ƙasar Allah subhanahu ta'ala ba tana da faɗi ba ku yi hijira a ciki fa ula'ika ma wahum jahannam to waɗannan makoman su tun jahannama ne wa sa'at masira wannan makoma ya munana innal ladhina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannamu wa sa'at masira wannan ayan a ta sauka ne akan wasu mutane wanda asalinsu kafin hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina suna cikin musulmai musulmai ne amma daga baya bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koma madina sai rashin rabo bayan an kira su an ce kowa dole ya yi hijira ya baro makka ya dawo madina a nan wajen ina son mu kula da wani abu wannan ayan tana ɗauke da wasu hukunce-hukunce muhimmai kwarai daga cikin abubuwan da masu da'awan tsayar da daular musulunci yanzu su koma daji suna yakan al'umma da sauransu daga cikin abubuwan da suke dogara da su wannan aya innal ladhina tawaffahum al mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha saboda haka za su ce mabda'in su suna da wasu mabade. daga ciki abin da muka yi magana je a takfir cewa al'umma duka ta kafirta daga ciki alhijra cewa ya zama wajibi ga kowane mutum ya yi hijira ya bar darul kufri tunda al'umma ta kafirta kuma zama a darul kufri bai halatta ba ina fata mun fahimta to dole kowa ya baro darul kufri ya koma darul islami gidan musulunci ina ne gidan musulunci shine akwah din da suke da dazuzzukan da suke nan ne gidan musulunci sauran kasashen musulmai gaba ɗaya darul kufri ne a wajensu dan al'umma duka ta kafirta kai ne kake ganin kanka musulmai su a wajensu kai ba musulmi bane Kasanka ba musulunci bane to wannan iskaliya ce mai girma na farko dai abin da muke bukatar mu fara fahimta shine wannan ayar da yawa daga malamai sun tafi akan an sauke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne a wani zarafi mu'ayyan watan a lokacin da rayuwa akwai garin makka wanda mafi yawa kafirai ne ko gaba <coughs> garin kafirai ne kuma suna yaƙan mutanen madina garin musulmi saboda haka Allah subhanahu ta'ala yi wa musulman da ke garin makka gaba ɗaya umarnin dole su taso su fito su koma garin madina domin su karfafi musulmi kuma idan musulmai sun zo za su kawo hari a garin abokan gabansu sun san ce wannan duka garin darul kufri ne darul harbi ne amma bayan hijiran manzan Allah bayan fatu makka ta afwan garin makka ma ta koma darul islam saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi ya gaya mana bil harfil wahid la hijrata ba'da al fathi wa inna ma ko walakin jihadun wa niyyatun babu sauran hijira kuma bayan fatu makka ta yanzu tunda an yi fatu shikenan kowa ya zauna inda yake saboda ga wancan hijiran an riga an dakatar da shi kuma wasu malamai suka ce a'a ai za a iya kiyasin wata hijira kuma idan ya zama yanzu har yanzu akwai gari wanda yake ba na musulmi ba kuma suna cutar da musulman da ke ciki to wannan ayan za ta ƙara sauka a kansu al'ibratu bi umumin lafzi la bi sabab har aka sami wasu malamai suka kasa gidaje ƙasashe kashi shida garuruwa suka ce garuruwa kashi shida ne akwai garin da garin kafirci ne kuma in aka ga musulmi a ciki ba za a bar shi ya ibada ba ba za a bar shi ya sallah ba in ma ya matsa zai yi za a iya kama shi a karkashe a shahadantar to irin wannan garin da musulmi yake mustad'af ba za a bar shi ya ibadansa ba in ya nemi ya yi ma za a cutar da shi to wajibi ne ga musulmi ya hijira dole sai dai ya ridda ko kuma ya bar garin ko a kashe shi to irin wannan garin har yanzu har yanzu akwai irin wannan kasashen duk da yadda ake da'awan cewa a yancin addini ake da'awoyi kala-kala amma har yanzu akwai waɗanda suke mumarasan irin wannan ta'addancin da zaluncin a wasu garuruwa ko wasu manatik a sassan duniya kuma an kawar da kai saboda ba a so watan an kawar da kan duniya daga kallon su da abin da suke aikatawa na ta'addanci akan musulmi to irin wannan garuruwan wajibin musulmi ne ya hijira daga wannan garuruwan akwai ƙasashe wanda suke ba na musulunci ba ne ba su taimako akan aikata addinin musulunci za su iya cutar da musulmi ma amma ba su hana shi ya yi ibadansa ba sun bar shi ya yi ibadansa ba su hana shi amma kila za su iya cutar da shi ta wasu hanyoyi kila a ce ya yi masallaci a zo a yi gidan giya a jikin masallacin dole ya bari a yi misali ko ko a'a wasu abubuwa ne wanda za su cutar da shi a addininsa to irin waɗannan wasu malamai sun tafi akan cewa makruhi ne zama a irin waɗannan wuraren kamar al'imamu malik ya tafi akan karhancin zama a irin wannan wuraren su ma akwai wuraren da ba na musulmi ba ne amma ba a hana kowa ya yi abin da ya yarda da shi ba za ka yi addinin ka yadda kake so ba wanda zai takura ka kana cikakken yanci kamar wanda yake ba musulmin ba kowa yana cikakken yanci ya yi abin da ya so to wannan kam ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma zuwa ga irin nan ya fara umarni sahabbai su hijira saboda hijiran farko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sahabbai umarni da yin shi zuwa Habasha ai ba wani dalili bane sai cewa a wajen akwai wani sarki wanda ba a cutar da kowa a wajensa saboda haka ashe kuma in ka lura ma hijira zuwa Madina da farko ai Madina ba garin musulunci bane lokacin da aka yi hijiran farko kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai gari ne wanda yake akwai musulmai akwai wanda ba musulmi ba amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai hijira saboda a garin ba a takura musulmi saboda haka ashe asalin zamantakewa idan ya zama musulmi ba za a takura shi addinin sa ba to babu laifi a bar shi yayi hijira ya zauna a wannan wajen bal manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya yi umurni da hijira zuwa irin wannan wurare dan haka hijira dalilin da yasa ake yi ko daga makka din ma in ba dan an fitar da musulmai ba ai da ba su yi hijira ba ko ga nan ali imran ladina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu ko la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min indillahi wallahu indahu husnu thawab ko ladina hajaru wa ukhriju wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili ashe dalilin da yasa ake hijiran shine an fitar da mutane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fita daga garin Makka mun san abin da ya faɗi ko innaki la ahabbu biladillahi ko albiqa'i ilayya ila qalbi walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu ashe kaga hijira abu ne da ake yin shi dole a tilasta mutum akan yinsa idan aka takura mutum aka hana shi addininsa amma ba kawai dan ƙasa ba na musulmi ba ne shi kenan ya zama wajibi a hijira a sai idan an takura shi an hana shi addini a wannan wajen akwai sauran nau'i biyu na farko nau'in garin da na musulmi ne amma fasikanci da fajirci ya yi yawa a wajen ba a mura'atin haƙoƙin Allah ana abubuwa na alfasha ya yi yawa har yana tsoron a fitine shi cikin addininsa wasu malamai kamar al'imamu malik da wasu sun tafi akan karhancin zama a irin wannan wuraren suna ganin wajibi ne na mutum ya fita da wannan saboda ya tsira da addininsa ya kiyaye addininsa akwai garin da a'a na musulmi ne wannan garin amma kila waɗanda ba musulmi ba sun yi istila'i akan garin suna kaman kaman suna karkashin mulkin mallaka ko karkashin hukuncin waɗanda ba musulmi ba dai amma garin asalinsa na musulmi ne to irin wannan shi ma zama a cikin shi babu wani illa matukan ba zai zama akwai fitina a cikin addinin mutum ba don haka muhimmin abin da nake so in faɗi dai wato garuruwa sun karkasu saɓanin yanda aka saba faɗa na raba garuruwa zuwa kashe biyu kawai darul islami da darul harbi wannan kason haka ne malamai da yawa sun yi shi a baya kuma sun kasa duniya gaba ɗaya zuwa kashi biyu akwai darul islami shine garin musulunci akwai darul harbi shine garin abokan yaƙi sun yi rubuce-rubuce da yawa gine akan wannan tasawur ɗin da wannan fahimta to amma gaskiya fahimta ce wadda ta dace da irin zamaninsu lokacin daga wanda suke yaƙan musulmai sai musulmai ƙasashe babu ƙasa na uku to amma yanzu rayuwa ta canza akwai sabon abu wanda ake kiran shi addaulatul madaniya addaulatul madaniya so ya zama wani tsari ƙari akan wancan tsare-tsaren menene addaulatul madaniya gari ne wanda da musulmi da kirista da bayahudi da mai bautan dutse ko wuta da mai bautan sanuwa suka zo suka haɗu gaba ɗaya suka ce mun yadda mu zauna tare a wannan wajen a matsayin ƙasanmu mun yadda mu girmama juna mu mutunta ko juna mun yadda mu ba za mu hana kowa ya yi abin da zai yi ba kowa ya yi abin da ya yadda da shi ba tare da ya hana wani yin nashi ba ina fatan mun fahimta ah, to idan haka ne wasiƙatul madina ta manzan Allah sallallahu alaihi dustur na zamantakewa na farko da aka fara samarwa a tarihin dan adam takarda na yarjejeniyan zaman lafiya da zama tare da aka fara yi a tarihin dan adam a garin madinan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai irin wannan zamantakewan ne haka malamai suna kiran irin wannan a daulatul madaniya wato ƙasa da mutane suka yadda su zauna tare ba tare da tsangwaman juna ba a bar kowa ya yi addininsa irin wannan kasashen kamar yadda malamai suke cewa shi maganan a darul islami da darul harbi cewa dole kai hijira daga darul harbi zuwa darul islami da sauransu duka abubuwa ne wanda suke ijtihadi ne na malamai sannan duka abubuwa ne wanda suka dace da wani zamani to zamaninmu da muke ciki yanzu shi kuma abin da ya fi dacewa da shi waƙi yake tabbatarwa shine wannan addaulatul madaniya ɗin zamantakewa kowa a bar shi ya yi abin da ya yadda da shi ya zauna ya addininsa in ya zaɓi ya addininsa matukan ba zai cutar da wani ba ko mun ga yadda manzan Allah sallallahu ya zauna da yahudawa da nasara da waɗanda suke mushirikai kafirai har ma ya ce innahum ummatun dunan nas wahum yadun alaman siwahu gaba ɗayansu saboda babu laifi malamai suka ce muhimmi yanzu abin da ake nema shine addaulatul adila don muna shagala da shakliyat ƙasa na musulunci sarki musulmi ko shugaban ƙasa musulmi an ce constitution alkur'ani amma a aikace babu adalci a aikace babu abin da ake nema na adalci ga ra'iyya ga kuma wancan ta ce ita addaulatul madaniya ne tana ri'ayan haƙƙin kowa amma a aikace tana tabbatar da adalci to mun sani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wato ka'ida ce dai sananniya ba hadisi ba ne. tana cewa Allah subhanahu wataala yana tabbatar da daula da hukuma a ƙarƙashin sarki kafiri watan a ƙarƙashin mai adalci ko da kafiri ne kuma Allah yana kawar da daula a ƙarƙashin azzalumi ko da musulmi ne saboda haka adalci shine abin da ake nema wannan adalcin kuma da yawa ƙasashen yamma abin tausayi abin bakin ciki kamar yadda da yawa daga cikin malamai suke faɗi ko lokacin da suka je kasashen yamma suka rika faɗin cewa sun je sun ga musulunci ba musulmai a wancan lokacin a lokacin da kuma a nan kasashen gabas suke ganin musulmai babu musulunci so abin da ake nema wannan musuluncin ne in an samu sai a ƙara da musulman a sami mu'amalar musulunci watan adalci domin duk inda adalci yake shine mu'amalar musulunci don haka a daulatul madaniya a ita ce badi a yanzu na wancan a taksimun thuna'i din kuma bai hana a sami a daulatul darul islami idan aka sami wanda suke yakan darul islami kamar ala sabilil mithal ala mithal isra'ila isra'ila da falastin kaga a nan za a iya cewa da Isra'ila na'am mun san akwai garuruwan da akwai musulmai kamar Kudus kanta da sauransu to amma dai Isra'ila ƙasa ce da aka assasa ta akan addini akan unsuriya akan ƙin musulunci akan yaƙan musulmai da sharrada su wannan su ne asalolan da aka asala aka kafa ƙasar a kansa wanda har yahudawa masu addinin yahudanci masu hankalin cikinsu masu natsuwan cikinsu masu tsantsenin cikinsu ba su yarda da waɗannan mabadi ɗin da aka asasa a daular sayoniya zionist state a kansa ba saboda kaga wannan daular ta isra'ila yanzu ta zama darul kufrin kenan wancan ma'aunin saboda haka ban ce darul kufri ma'aunin shi ya tashi gaba daya har yanzu za a iya samu idan aka sami wata daula da ta assasu akan yakan musulunci da cutar da musulmai a ah, akasinta kuma in bata gino akan ta'assubanci da kabilanci ba in ta gino akan addini da ɗauka addini sai ta zama darul islam amma dai a mafi yawan ƙasashen duniya yanzu za su fada cikin wannan a daular madaniya ne ba a darul kufri kamar yadda waɗancan masu sauwaga ma kansu jihadi akan musulmai suke kiran dukkan sauran sassan duniya ba Allah ya taimake mu innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu an anfusihim yin kalufi makuntun. za su ce masu ina kuke ne me kuke yi a nan an ce tawaffahumul mala'ikatu duk da za ka ji Allahu ya tawaffal anfusa hina ha? za ka ji tawaffatu rusuluna a to amma malamai suka ce abin da ake nufi a kul ya tawaffakum malakul mautin alladhi wukila bikum haka a malamai suka ce abin da ake nufi a nan a zai yuyu shi mala'ikan mutuwan dama dai Allahu ya tawaffal anfusa wannan umarni ne ba mu bashara ba amma shi mala'ikan mutuwa shine dai wannan mala'ikan da aka sani Azra'il shin guda ɗaya ne shi ko ko a'a suna da yawa ne guda ɗaya ne idan za a ɗauki rai ɗin Allah zai sallata shi akan dukkan wanda za su mutu a wannan lokacin ya ɗauki ransu ko ko a'a suna da yawa ne mala'iku Allah zai aiki kowanne wajen kowanne wannan dai duka Allah ne mafi sani Allah mai iko ne akan kowanne cikin biyun balimi an fusihim kalu fi ma kuntum kalu kunna mustat'afina fil ardi za su fake da cewa a ai suna da rauni ne a bayan ƙasa ba su da ƙarfi ne ba za su iya tashi su tafi ba wato su fita zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin su karfafi daular musulunci ba qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ce ah ba ga kasar Allah nan mai fadi ba shin kasar Allah ba tana da fadi ba dan me za ku zauna a nan a danne ku domin abin da ya faru da waɗancan mutanen da musulmai suka bari sai suka zo yakin badar sai suka ga 'yan uwansu suna yakansu mun san da musulmai ne kafin hijira kafin mu tafi madina kuma mun bar su yanzu mun ga an zo da su a badar suna yakin wasu su ma an kashe su a matsayin kafirai shi ne Allah yake nufi fa ulaika ma'awahum jahannamu din an kashe su a matsayin kafirai wasu kuma an yi asir su. an kama su a matsayin fursunan yaƙi wanda Allah ya ce ta a cikinsu Allah ya nufi a cikinsu har da dangin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma daga baya suka fanshi kansu kuma musuluncin su ya kyautata suka zama cikin mafi kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to irin waɗancan dai wanda aka kashe Allah subhanahu wataala ya ce to faulai kama wahum jahannam waɗannan makoman su shine watan jahannama Allah ya kare mu sa'at masira wannan makoma ya munana na'am ilal mustadafin فأولئك إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك أسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا الله سبحانه وتعالى سيدي ما سروني إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان سيدي ما سروني ودن دا دقس كروني ني ya danne su daga mazaje da mata da yara ƙanana ba su da wani dabara ba su da tsimi ba su da dabara wala ya ta duna sabila ko ba za su iya tashi su gane ina ne hanyar ma inda za su ba in sun fitan ba su da jagora da zai kai su wajen musulmai kuma ba su san hanya ba kuma ba suna da rauni ba su da karfi ba su da zad ba su da abin da za su iya suna zaune a cikin azaba cikin takurawa kuma suna rike da addininsu fa ula'ika asallahu an yafu anhu yace waɗannan da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe masu su ma Allah bai ambaci yafewan ba saboda ƙarfin kiran kiran na manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa kana Allahu afuwan gafura lalle Allah subhanahu ta'ala mai yawan afuwa ne mai yawan gafara ne a za mu hakura haka nan saboda lokaci akwai tambayoyi da yawa za mu bar duka abin da ya rage na lokaci domin tambayoyin wani yana tambaya shi mutum zai iya nafila bayan la'asar idan ya shigo masallaci kafin ya zauna to a manzo Allah sallallahu alaihi a hadisi ya ce la salata ba'da al hatta tagruba shamsu ko wala salata ba da asr hatta ta gurbar shamsu babu sallah bayan la'asar har rana ta fada to amma malamai sai suka yi sabani wasu ka ce a sallah mutlakan matukan ba sallan farilla bane ba za a yi ba wasu kuma suka ce a'a da zawatul asbab saboda manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya shiga masallaci yana so ya zauna kada ya zauna har sai yayi raka'a biyu to saboda haka sai aka yi sabani a dalilin wannan amma dai mafi yawa sun tafi akan rashin yi shi ya fi inganci saboda hanin da yake cikin lasalata ba da sufi hatta ta a shamsu wala ba da asri hatta ta gruba shamsu sai dai sun raba sukan ce akwai waktul karaha akwai waktul karahati shadida ko a tahri daidai lokacin da ta ja tana shirin fadawa karhancin ko haramci ne wannan lokacin amma kafin wannan lokacin to karhanci ne haka kuma shi ma wajen fitowa din kafin eh, rana ta dan fara hasken fitowa din nan ta fara jan za ta fito din nan to wannan lokacin karhanci ne amma daidai lokacin da take fitowa wannan haramci ne ko ko tsananin karhanci ne amma dai kamar yadda na ce matsalan saɓani wasu na ganin banda zawatul asbab wani na tambayi mutum zai iya bin sallar mai sallar la'asar da niyyar azahar da wahala a kwanaki ba a yi wannan tambayar ba a wajen malaman malikiya ba za a yi ba amma wasu malamai suna ganin za a yi wato matsala ce ta shin niyya dacewan niyya sharaɗi ne a sallah ko ba sharaɗi ba ne su malaman malikiya suna ganin sharaɗi ne don haka dole niyya ya dace amma dai muhimmin abu shine ba fashi da asali ba, wani wanda zai kawo maka hadisi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai azhar ya bi mai la'asar ko mai la'asar ya bi mai azhar babu abinda za a dogara da shi hadisi ne na mu'azubnu Jabal da yake sallah tare da manzan Allah sallallahu sallama ya koma ya yi tare da jama'ansa wannan kuma kaga ita ce dai sallah ɗaya ce illa bambanci ne tsakanin nafila da farilla wacce ce ya mayar nafila a ciki wacce ce farilla so amma dai mas'ala ce ta saɓani shi kuma duk in aka ce mas'alan saɓani to kar ka ɗauke shi da zafi kwarai duk wanda kaga mutum ya ɗauka ka tabbatar yana da wani magabaci wanda ya fi ka a wajen Allah wanda ya ɗauki wannan matsayin duk wanda ya ɗauka idan ya ɗauki cewa za a iya yi a za a bi mai la'asar to akwai wani wanda ya fi ni ya fi ka cikin bayan Allah wanda ya yadda da za a iya yi idan ya ɗauki ba za a yi ba akwai wani wanda ya fi ni ya fi ka wajen Allah wanda ya ɗauki ba za a yi ba so haka duk wanda mutum ya ɗauka wannan su ake ce ma furu'a mas'ala mas'aloli ne na furu'a saɓani ne na ƙara yalwan addini magabata sun yi saɓani cikin waɗannan abubuwan da kar mu ɗauke shi da zafi illa a cikinsu shine ka ɗauka da zafi a yi faɗa ko a hijirci juna ko a faɗi munanan kalmomi ga juna a dalilinsu wannan shine illa shine munaza'a wala tanaza'u fatafshalu amma in aka bar shi a matsayin al-ikhtilaf ne wanda yake ijtihadi ne wanda ya yi ya dace yana da lada biyu wanda ya yi bai dace ba yana da lada ɗaya to sai a zauna lafiya Allah ya taimake mu wani yana tambayan kara mashi bayani yadda ake shawara da aljannu gaskiya ban sani ba a wani na tambaya akan menene matsayin raina dan uwa musulmi da kuma ganin an fi shi daraja a ba abin da ya rage na girman kai mutumin da ya ga cewa ya fi wani dan uwa musulmi daraja saboda shi dan wani ne abin da kullum muke faɗa ma mutane shine inda ɗa wane ɗan wane ne yana zama dalilin daraja da ɗan annabi nuhu ya fi kowa daraja amma sai ga ɗan annabi nuhu ya zama cikin ƙasƙantattu taɓaɓɓu a mutum yana daraja ne da abin da ya iktisabinsa da kanshi ƙoƙarinsa tsayawansa ibadansa kusancinsa da Allah shi kanshi kuma wannan shine abin da addinin musulunci ya koyar shi yasa lokacin da wani daga cikin sahabbai ya bata wani da kasancewan shi mahaifiyarsa ba kowa ba ce kamar ya bata shi ta hanyar mahaifiyarsa kamar ya ce ita kaskantacciyar mutum ne manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wannan halin jahiliya ne ya ce kai ko har yanzu da sauran jahiliya a tare da kai ya za ka rika bata mutum da mahaifiyansa shi sahabin da aka yi ma wannan Allah ya kara masa yadda daga nan sai ya zama ko kaya zai dinka da nashi da na bawansa iri ɗaya yake dinkawa saboda wannan faɗan da manzan Allah sallallahu sallama wannan ya ce mutum ne yana addu'a amma yana wasu wasu yana shakkun ko Allah ya amsa ko bai amsa ba wannan wasa ne da shaidan yake masa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kai addu'a kana mai yaqinin cewa Allah subhanahu wataala ya amsa saboda ya gyara zuciyansa ya sa a ransa in ya roki Allah Allah subhanahu wataala kul ya ibadiyal alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ga sunan dai da ayoyi da suke nuna qala rabbukum ud'uni astajib lakum da sauran makamantan waɗannan wanda suke nuna cewa in za a roki Allah a roke shi ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba wani na tambayar littafin ibn sirin na fassarar mafarki ya ji wasu malamai sun ce littafin bai inganta ba to ba mamaki lallai littafin da ake jingina wa ibn sirin na farko dai duk da shi muhammadu ibn sirin shine mafi shahara a tabi'i mashhur amma ba su muhammadu ibn sirin muhammadu ibn sirin guda goma ne su kansu yan uwa ma yan uwa dangi daya wanda ake kira ibnu sirin ibnu sirin amma dai lallai wannan littafin ɗin akwai abubuwan da ba su inganta a ciki ba haka ne bai inganta jingina masa bai inganta ba a matsayin cewan nashi ne kamar tafsirin ibnu abbas ne akwai inqita a ciki wani ne ya ga watan azumi sai aka ce sai ya rantse da alkur'ani a'a abin da yake nan shine idan ya gani in sarki ya amince da ganinsa shugaban al'umma shikenan sai a yi aiki da wannan ganin a kawo sauran duka a wani ya ce yana da mabukata masu yawa yana so ya ba su zakka ko naira dubu ɗaya ya ba su abu ne mai yawa a wajensu shi kuma zakarsa ba su da yawa zai iya ba su ko da dubu uku uku ko dubu biyar biyar asalin zakka abin da ya dace in zaka ba mutum ka bashi abin da har sai ya shekara yana ci ya kare ainihin abin da ya kamata idan zan bashi shawara in ya zama dole sai ya raba wa mutane da yawa to ya samu mutum ɗaya ko biyu ya ba su isasshe sauran sai ya raba wa kaɗan ɗin sai ya raba masu yawa kaɗan kaɗan ɗin amma ka ɗauki naira dubu ɗari biyar misali ka raba mutane naira dubu biyu ko dubu biyar biyar saboda ka raba mutane da yawa ai eh dubu biyar biyar a abuja nake nufi kada na nesa su ce su dubu biyar abu mai yawa ne a wajensu abin da ya kamata sai ka ɗauki mutum ɗaya ko biyu ka ba su wani abu wanda kasancewan zai zai masu ko biyar ko shida ko goma sauran za ka iya raba ma kaɗan ɗin ba laifi allah ya karɓa mana amma in ka raba dubu uku uku din ba wai bai yi ba ne ya yi amma ba ka yi abin da ya fi dacewa ba ne wannan ya ce a yi wa gawa sallah ana biyan kuɗi to a da yake sallar gawa fardu kifaya ne duk abin da yake fardu kifaya ne ba dole ba ne ayin akan mutum bai kuma zama shi fardu ayin ba to zai iya cewa sai an biya shi zai yi amma dai bai kyauta ba ya kamata ya yi ko ba a biya shi ba hidima ga al'umma amma har shi sallan ma farilla limanci da sauransu ai malamai sun yi sabani wasu sun tafi akan cewa ba laifi mutum ya karbi albashi akan limanci saboda bai zama mutu ayin ba bai zama wajibi fardu ayin a kansa ba inda ya rage ba wanda zai iya limanci sai shi to shi kenan ba magana ya ce sai an biya shi wani abu zai yi amma in ba haka ba tunda an hana shi ya tashi ya je wasu abubuwan to zai iya cewa a biya shi sannan ya yi amma dai ni bana cikin masu goyon bayan a biya liman bana ciki kwata-kwata a domin duk mutumin da yake biyan wani limanci ya fi karfin albashi ya fi karfin albashi kuma duk mutumin da yake biyan wani to who pays the bill dictates the tune duk mutumin da yake biyan wani to zai zama yana da daman ya juya shi kila wata rana ma ya ce yau kai mana sallah da gajerun ayoyi ko yau liman karanta mana aya kaza da kaza ko yana shirin hawa hudu ba ya ce yau kai hudu ba kan abu kaza saboda shi yake biya ya koma aikin jinga mutuncin liman ya wuce haka mutuncin liman ya kamata ya zama yana da wani mutunci cikin al'umma dan da ana cewa liman fa an ce shine shugaba fa saboda ni ina cikin masu ƙarfafa cewa limamai su zama suna kan wakafi su zama suna kan wakafi ya zama in mu'assasa ce ya zama akwai nagartaccen wakafi a shayas ne shaguna ne gidajen haya ne ko menene gwargwadon samun wannan mu'assasan wannan wakafin na limamai ne ko na liman ne duk abin da yake samu na rare na wannan wakafin ya rayu a kai bambancin wannan zai yi ba yawa kuɗin amma ya fi kare mutunci zai yi ba yawa shaguna ne masallacinmu muna da shaguna guda biyar sai muka aje guda biyu muka ce na liman ne guda ɗaya muka ce na ladan ne zai yi abin da za su karɓa bai kai albashinsu ba amma ya fi mutunci to shi kuma mutunci shine muhimmi ba yawan abin da za a ba mutum ba tsarin barikanci yanzu ka ga limanci ana advertising da albashi da level da kaza a zahiri kaman abu mai kyau ne amma a hakika kamar raini ne ga matsayin na, na, na limancin al'umma kuma shine yasa sai ka ji wata rana kawai mutane sai su zauna sai su ce sun tsige liman kawai sun cire shi ya yi masu abin da ba su so ya faɗi maganan da ba ta yi masu ba shi kenan kawai sun cire shi wani ɗan boko a yi min haƙuri yan boko kuna da yawa a waje wani ɗan boko kawai ya zo ya ce ya tsige liman kaga ai ba ladabi ba ladabi Allah ya gyara mana to amma abin da ya sa saboda shi ke biyansa shi ya naɗa shi shi ke biyansa so da haka shi yasa yake tsige shi amma asali ya kamata mutuncin liman ya ɗanɗara dara wannan ya kamata kuma kamar yadda nake faɗi ko da yaushe shi mutuncin addini fa mutuncin addini shine mutuncin mutanen addini idan mutanen addini na da mutunci a wajen ku addini na da girma a wajen ku in ba su da shi addini bai da girma a wajen ku gwargwadon yadda kuke girmama ma'abuta addini gwargwadon yadda addini don addini ba jiki ba ne in an ce ka girmama in Allah ya ce fafin ru ilallahi ina za ka wajen mutanen Allah ko ba haka ba In Allah ya ce ka je da gudu wajen Allah ina za ka za ka je wajen mutanen Allah ne to haka addini girman addini shine girman mazowa addini sha'airullahi din nan ya suke da girma a wajen ku shine kawai yake nuna girman addini a wajen mutane ah, mutum ne ya kaɓe ɗansa da mota wato shi aikatul khata yana nan akwai azumi a kansa amma shi uba wato shi sa malaman malikiya ma suke da ƙari akan nau'o'in kisa za ka sun ce katlul amdi katlul khat'i da shubuhul amdi to uba a kowane yanayi ba zai zama kisan da ya ɗansa ya zama da gangar ba a ah, Allahu alam wanda yana tambaya akan sibghatullah sibghatullahi watan sibghatullahi shine rinin Allah yanda mai rini yake rini ai lokacin da muke tafsirin ayan nan har mun yi misali da farin gashi ko yanda Allah subhanahu wataala yake sa gashi wani gashi fari a ciki kaga ya rini wanda yake ba tare da kowane abu kowane mai rini a duniya in zai rini yana sa wani abu ne sai ya shiga ciki sai ya tsotsi sai shi abin da ake son a canza kala sai ya tsotsi wani kala ko sai ya canza sai ya koma wani kala shi ko gashi ba ka san dai ruwa ba ya ratsa shi kala ba ya ratsa shi ba wani kemikal da yake ratsa shi a bayan shi yake zama amma sai Allah ya canza mashi kala sai ya koma fari kuma dan Allah ya nuna isa a sibga kowane mai sibga fari yake ɗauka sai ya mai da shi wani kala ba wani mai rini da yake ɗaukan ja ya mayar fari ko ya ɗauki baƙi ya mayar fari to shi kuma Allah na shi rini in ya tashi yi sai ya ɗauki baƙi sai ya mayar fari duk mai rinin duniya fari yake ɗauka sai ya mayar da shi wani kala shi kuma Allah sai ya ɗauki wani kala sai ya mayar fari Allah to lokaci yayi الله سبحانه وتعالى يتمكيهم صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملئ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين